يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da ɗaya ga watan hudu ƙaurar manzon Allah daga garin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ishirin da ɗaya dai amma ga watan biyu gumakan abinan giri gori in ana kirga su yau suna dubu biyu da goma sha hudu yau ma dai gashi kamar kullum kamar kowace juma'a hajji babban rana allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali ya sake sada mu a wannan masallaci masjidun rahma inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala roƙonmu allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora a cikin karatunmu da dukkan ayyukanmu ya sa don dan Allah ya sa mai amfani ne mai kuma amfanarwa idan yan uwa suna biye satin da ya gabata mun kwana a ƙarshen babin da imamul bukhari ya yi masa take babu buniyanul masjidi babu da ke magana akan yanda ake gina masallaci yau za mu tashi kan babi mai take الباب التعاون في بناء المسجد babi da zai magana cewa shin ana yin aikin gayya ana karo-karo ko ana lancin don gina masallaci yin hakan daidai ne ko ba daidai ba ne ba sunna ce ko bid'a ce imam bukhari kamar yadda yake ɗabi'arsa kamar yadda muka saba da shi a wannan littafi sau da yawa in akwai ayar alkur'ani da zai iya kafa dalili da ita da ita ke farawa in babu sai ya tsallaka zuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ku sani imamul bukhari wani lokaci kulla babu ma yana kulla shi ne da wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rawaice shi ko kuma wanda waninsa ya rawaita imam bukari ya ce allah ya ce a cikin alkur'ani ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين التي ما كان للمشركين بيداشي با بزي با أتي متم مشركي ko a ce mutane mushrikai kuma a same su an ya amuru masajidallahi suna raya gidaddajin Allah suna raya masallatan Allah Shahidi na ala an bil kufri bayan kuma abu ne tabbatacce a kansu cewa su ɗin kafire ne a ce kuma wanda yake ba musulmi ba shi ke raya ɗakin Allah ba zai yi ba in ji Allah ula'ika habitat a amaluhu ko da sun yi kada ka ɗauka cewa wannan aikin zai taimake su saboda matsalar kafirci ta zamto katanga na su ci riba ko gajiyar wannan aiki ula'ika habitat a amaluhum waɗannan su ne waɗanda ayyukansu ya yamutse ayyukansu ya rushe wa finnari hum khalidun su kuma ranar gobe kiyama a wutar jahannama suna nan masu tabbata a ciki saboda ba su yi imani ba sai Allah ya sake cewa inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ai in ka ga waɗanda ke raya masallatan Allah in ka ga mutane masu raya masallatai sai dai wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira wa aqama salata wa ata zakata ya ba da sallah ya bada da sallah ya ba da zakka mai irin wannan hali ko wanda yake cikin irin wannan yanayi shine zai raya masallacin Allah walam yakhsha illa Allah kuma baya tsoron kowa sai Allah hakan nan aikinsa baya nufin kowa da shi sai Allah fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadina waɗannan masu irin wannan hali su ne waɗanda suke shiryayyu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. ya imamul bukhari ina wato za mu kafa dalili da shi a cikin wannan aya cewa ya halatta a yi taron dangi a yi gayya a yi taimakekeniya a gina masallaci malamai sun kai sun kawo don ƙoƙarin gano ina ne imamul bukhari ya kafa dalili da shi ko me yake nufi da wannan ayar amma abin da zance ya fi karkata zuwa gare shi ku duba ku gani a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashirikai masu yawa kenan sama da mutum ɗaya bai dace ba a ce su zamto su ne za su ringa raya masallatan Allah ba zai yi ba a ce mutum mashiriki kuma mashirikai su yi ƙungiya kuma a ce su raya masallaci su inganta masallaci kaj wannan ba zai yi ba ko ma sun yi ba zai yi ba ko ma sun yi ba zai amfane su ba ashe kishiyar zancen abin da ya fi dacewa shine a samu muminai su yi aikin gayya su haɗu da junansu su gina masallaci su laye masallaci su kyautata masallaci su tsabtace masallaci ta sun sunkuyan zancen imamul bukhari ya kafa dalili da shi ya ce ma ga ma allah ya saka cewa inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi tunda mushrikai ba sa yi saboda haka su waye yi masu imani waɗanda sun kai imani da Allah da ranar lahira wannan ayar ta saukace a lokacin da aka yi yakin badar aka kama fursunonin yaƙi cikinsu har akwai abbas ibn abdulmuttalib baffa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ‘yan uwansa na jini da ma sauran waɗanda suka san shi cikin mutanen garin makka waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suna gasa masa maganganu suna faɗa masa bakar magana cewa ga alheri a gidanku amma kabar wasu ke cin gajiyar ga ka da nagarta amma baka yi imani ba suna gaya masa maganganu marasa daɗi hatta ɗansa ma ɗan ɗan uwansa Ali ibn Abi Talibin Allah shi kara masa yadda fitowa ƙararai yana aibata shi sai shi abbas ibn abdulmuttalib ya ce a'a yaya za a yi bayan muna da wasu ayyuka kyawawa mu ma ai akwai gudunmawar da muke bayarwa wacce ta yi kama da irin takun nan kamata ya yi in kuka soke ni sai kuma ku yabe ni wai kan ba mu ne muka gina ɗakin ka'aba ba inda kuke fuskanta in za ku yi sallah shin wa ke raya masallacin ka'aba wa ke tsabtace shi wa ke masa kwaskwarima wa ke ba shi tsaro wane ne makullansa ke hannunsu ba mu bane ba ai mu ma muna ba da irin tamu gudunmawar ma wannan addini duk da yake cewa ba mu shige shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan aiki da kuke ai aikin baban giwa ne aiki ne marar amfani ma kana lil na an ya'muru masajidallahi mushrikai in ma sun yi wani abun da zaka ce taimakawa addini ne ko inganta masallaci ne ko tsabtace masallaci ne ko kwaskwarima ko gida masallaci ne ba zai amfane su ba kuma in sun yi ma sai dai kawai su yi irin abin da suke ganin hakan ne kyautata masallaci yanzu da yawa daga cikin wasu waɗanda suke gina masallatai bayan sun gina masallaci maimakon kuma a ce su samu ladan masallaci sai su yi bidiya a masallacin ko saboda rashin sanin su ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan nan mushrikai a dama idan sun yi irin waɗannan ayyukan da suka ce suna yi a lokaci guda kuma akwai gumaka a cikin ɗakin ka'aba a lokaci guda a ɗakin ka'aban ake shaye-shayen giya a lokaci guda kuma in za a yi fi tumɓar haihuwar uwar mutum mutum ke zage mai ɗakin ka'aba da ba duk wannan ta'addanci ba ne ba shin wannan an girma masallaci shin an ba wa masallaci matsayin da ya dace da shi shin an raya masallaci sai Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaban ayar masu yace a ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah Allahu akbar a ja'altum siqayatal haji yanzu abin da kuke yi na taimakawa alhazai irin naku na jahiliya wa imaratal masjidil haram da gina wato ginin ɗakin ka'aba kawai gini ba raya shi ba daidai yake da wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah sai Allah ce ba daidai suke ba la yastawuna inda Allah ba za su taɓa zamtowa wato daidai a gurin Allah ba sai Allah ya cike ayar da cewa Allah fa baya son waɗanda suke azzalumai azzalimai a nan gudun ma'anarsa Allah baya son mushrikai domin zalunci yana daga shi ma'anoninsa akwai me akwai shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim saboda haka yan uwana ba gina masallaci kadai shine wato abin so ba bayan an gina shi kuma a raya shi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ci gaba mu kuma sai mai imamul bukhari sai imamul bukhari ya ce qala haddathana musaddadun qala haddathana abdul aziz ibn mukhtar qala haddathana khalid al qala an ikrimata qala ibn abbas wa ibnih ali انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثهم فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن إمام البخاري يقول أولا حديثي daga malamansa musaddadu ibn musarhadin shi ya karba daga abdulaziz ibn mukhtar shi ya karba daga khalidun al-hazza khalidu mai takalma la'alla gidansu ne ake sai da littakalma malamai suke cewa sana'ar kakansa ne sunansa khalid ibn mihranin al-hadha an ikrima daga ikrima ibn ammar maula abdullahi ibn abbas yace qala ibn abbas wa ibnihi aliyin abdullahi dan abbas sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min ni almajirinsa ikrima da kuma ɗansa Ali ibn Abbas yana da ɗa mai suna Ali ibn Abbas wani yaro ne da aka haifa a ranar da aka kashe Sayyidina Ali sai Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya sa masa suna Aliyu dan ya zamto mai takwaran Sayyidina Ali wal ibnihi Ali ce in talika ila abi sa'idin fasma'a min hadithihi kunga tun da na san kuna jin karatu a gurina kuna amfana to amma ga wani bari in gwada muku ku je gurin abu sa'id al-khudri malik ibn sinan al-khudri ku je ku ji hadisi daga gare shi wannan ke gwada cewa abdullahi dan abbas ya san da cewa malinta ba ta samuwa ɗalibtar ilimi ba ta cika sai ɗalibi yana ji daga maluma daban-daban shi yasa imamu suyuti a cikin alfiyarsa da ke bayani wa almajirai yaya ake neman karatu sai ce wa sahihin niyyata thumma sta'amili makarimal akhlaqi thumma hassili min ahli baladika al'aliyya fal'ali thumma al-bilad arhal wa la tasahali yace wa sahihin niyyata bayan ka kyautata niyyarka sai ka nemi karatu a gurin malaman garinku da farko kamata ya yi kowane malami ka dubi abin da ya iya ya kwarance je ka ciwon wannan ilimin nasa in ka san yanzu kan ka kammala da malaman garinku kana da bukatar ka je ka nemo a wani gari sun malbila darhal wala ta sahali sai ka bar garinku tafiya ka je tafiya ka yi tafiya don tafiya mai mabuɗin ilimi ce kamar da imamu shafi ke faɗa cewa yana daga cikin wato ribar da ake ci a tafiye-tafiye bayan neman ilimi akwai kuma neman kuɗi akwai buɗe idanu ya ambaci abubuwa guda shida a matsayin abubuwan da suke wato matafiyi zai amfana da su in yayi tafiya bayan Allah kunga wannan kuma na gwada cewa malamai ya kamata su da kansu su ringa gwadawa almajiransu saboda kun san ai malamai sun fi kowa sanin wato dan uwansu wane ya san me ya san abu kaza ba talaka ne zai ba da shaida cewa wana da kuɗi ba ka kyale dan uwansa mai kuɗi da ya san kuɗi ya ce lalle wana da kuɗi haka nan almajiri ya kamata ya ba da shaida akan dan uwansa almajiri amma in ka ce shaidar mutane za ka bi wani lokaci za ka samu wani kawai magana ce baki ne ƙuranci da fasaha da mazar ƙwailan zance ke da shi amma babu karatu shi sa kullum a ciki ake da me da kwatance-kwatance amma idan ya zamto almajiri shi ya san dan uwansa me shi ya dan san dan uwansa almajiri Allah ji ka malami na malam Jafar yace fantala fantalakna fa idha huwa fi ha'itin sai muka bi nasihar baba muka tafi zuwa gurin Abu Sa'id al sai muka riske shi yana cikin gonarsa yuslihu yana inganta kayansa ko dai yana ban ruwa kamar yadda ya zo a wasu ruwaya cewa shi da ɗan uwansa suna ban ruwa suna ban ruwa a sunansa annu'man bin al-muqtar dan uwan nasa suna mai ban ruwa wa shukar da suka yi wannan kuma ke gwada cewa komai girman mutum komai darajar mutum ai in dai mutum musulmi ne matsayi kuma ake da shi a gurin Allah ko matsayin da ake nema na gurin Allah mutum ba zai taɓa kama kafar sahabi ba ko kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma ga sahabbai suna yin aiki da kansu ya kamata mutum ya ringa wato yin aiki da kansa kan wasu abubuwa an tambayi na Aisha cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a gida sai ta ce kana basaman bahakan wa kana fi mihnati ahlihi manzon Allah ko dai ka same shi na murmushi ko dai ka same shi wato yana wato dariya wa kana fi mihnati ahlihi ko kuma ka same shi yana taya iyalansa ayyukan cikin gida in ya kawo nama sai ya rike musu yanka in suna wanke-wanke sai ya taya su shanyawa ko in suna wanke kaya yana matse musu yana shanyawa menene wannan me yan uwa har kuke cewa Allahu akbar girman kai yana hana ko ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sahabi yana aiki da kansa saboda haka kada ka zamto ka zamto kamar wata wato kamar wani gunki kai komai sai me sai an maka kai ba ka iya komai da kanka in banda cin abinci sai bayan gida a'a ya kamata kai ma za ka taimaka wa kanka da kanka in kana mai motsa jikinka kuma zai taimaka maka wajen wato raba ka da girman kayi Allah shi taimake mu fa akhadha rida'ahu fahtaba thumma ansha'a yuhaddithuna da muka zo sai muka ce to an turo mu ne gurinka saboda mu zo mu rarraki mu kwashi hadisin da ke gurinka ce sun fahtaba sai ya yi abin da ake ce masa al'ihtiba ma'ana sai ya ɗauki wani abu na ƙyalle ko rigarsa ko tufarsa sai ya haɗa cinyarsa da waiwayensa haka sai ya ɗaure su da asalin jikinsa ya yi ihtiba'i kamar yadda in ba kuma ta ba kwanakin baya har kan wannan teburi mun hau mun gwada muku ya ake cewa ihtiba'i thumma an sha'a yuhaddisuna sai kawai ya zubo mana hadisan da ya sani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ata dhikra bina'il masjidi labari yayi labari hadisi yayi hadisi har ya tsallako zuwa zance akan me magana akan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ga da muka yi har aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa taron dangi muka yi aikin gayya aka yi wata awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ana so a ringa taimakekeniya aikin gayya ɗan uwana aikin gayya yana daga cikin abubuwan da yanzu al'ummar mu ba sa kulawa da shi wanda kuma da a lokacin da babu yawan jama'a kamar haka akwai nagarta tsakanin mutane sama da yanzu akwai gaskiya a hannu a gurin mahukunta sama da yanzu amma duk da haka ake mi ayyukan gayya bayan a yanzu ne ya fi kamata a ce mutane su fi dogara da me da kansu kan lamuransu haka ya kamata kuna ganin yadda kwata ke wato cikin al'ummarmu kuna ganin yadda ƙazanta ke cikin al'ummarmu kuna ganin yadda abubuwa gaba ɗaya a rikici alhamdulillah in ma ku yi wannan ba to ga hadisi akan masallaci dai kowa ya sani cewa masallaci ba gidan kowa bane ba ɗakin Allah ne ka kawo in kawo ya kawo ta kawo su kawo da shi ake haɗawa a raya masallacin Allah a zamanin manzon Allah da kansu suka yi aiki suka gina masallaci ‘yan uwana a ce yau ana gina masallaci a unguwarku kawa da wata rana ka ce yau za ka ba da kanka fi sabilillahi ko da akwai burkiloli da leburori da suke kulawa da wannan aikin amma a ce yau da kanka ka ɗauki kwangiri ka ɗebo ƙasa ka ɗebo yashi ka kai dutse an gina masallaci kana da wata falalafa babba da za mu ji nan gaba ya ce kunna na labinatan labina mun kasance muna ɗaukan wato bulo ɗaɗɗai bulo ɗaɗɗai kowa na ɗauka bulo ɗaɗɗe bulo ɗaɗɗe wa ammarun labinataini labinataini amma ammaru ɗan yasir shi wato bulo bibbi ke ɗauka farko kun san ammaru ɗan yasir a lokacin yana daga cikin samari majiya ƙarfi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu ruwayoyi sai ce wannan ɗaya na wane wannan kuma ɗaya ina ɗaukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne fayanfudu turaba anhu yadda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ammaru ɗan Yasir ya dage da aiki wurjanjan kawai sai kaiwa da kawowa yake sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya sara masa da kansa ke zuwa sallallahu alaihi wasallama yana share masa kasar da ke daukowa bulo in ta bata masa a jiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wato kawar masa da kasa yana share masa wa yaqulu yana cewa waiha ammarin waiha in muna fassarawa galibi muna cewa kaito ko bayan waiha a larabci ba kaito bane ba waiha wato yar eh, er uwar kalmar wailun ne wailun abu ne da ke gwada azaba da narko yayin da kalmar waiha ke gwada lagwada da romo da jin daɗi kada ka ce waiha ka ɗauka cewa ka ce mutum kaitansa ne ba ka ce masa kaitansa ba kuskure ne fassara ta haka waiha ammarin jin daɗin ammar roman ammar jin daɗin ammar تقتله الفئة الباغية وستوغا وسجماعة وأن سكي tawaye wa shugabanci shugabanci wanda yake amintacce su zasu kashe shi ya du'uhum ilal jannati yana kiransu zuwa aljanna wa ya du'unahu ilal nari su kuma suna kiransa zuwa ga wuta amma rudan yasir ya rasu ne ame a yakin sufin yana da cikin rundunar sayyidina ali ibn abi talibin waɗanda suka kashe shi su ne rundunar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'awiya ibn abi sufiyan wani zai ce tofa gafa magana yau yaya zami da ita a a dan uwana dama ahlus sunna aqidar su abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama ajiye musu kayan su ake yi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wadancan al'umma ne da sun riga sun tafi abin da suka yi kansu abin da ku ɗebo wa kanku me kanku saboda haka su Allah ya ce abin da suka yi na kuskuren Allah ya fi musu laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansari lansarawa da muhajirai da annabi Allah ya yafi musu kuskure an samu sun amma Allah ya ce ya yafi musu rigimar kai yanzu kazo zo ka ce ba yafaffu ba ba ba shafaffu ne da mai a gurin Allah ba abin da haka ke gwadawa shine kamar ka ce ke wannan ayar ba gaskiya kika zo da ita ba wanda kuwa ya karyata ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani menene shi kafiri ne shi saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka falala da masu matsakaicin falala da waɗanda suke da falala ta ƙasa dukansu ‘yan aljanna ne wa kullum wa'adallahul husna dukansu Allah ya yi musu alkawarin aljanna shi kenan wa jami'u ashabin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama كلهم في الجنة يا سائلي أم مذهبي وأقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قولهم لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل وأقول في ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم afdalu kamar da ibnu taymiya ke faɗa cikin lamiyarsa wacce kuma ita ce dunkulalliyar aqida ta ahli sunna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan aljanna ne wai wane ne kan yace abin da sahabbai suka yi kowa ya ja bakinsa ya rufe kada kowa ya ce komai kada ka tsawon bakinka cikin rigima ce ta manya ko wato idan giwa guda biyu suna rigima wake shan wahala ciyawa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa’ida zukira ashabi fa fa’amsiku in an ambace sahabbai na kowa ya ja bakinsa ya yi shiru fawallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna ahadakum an faqa mithla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifu na rantse da wanda rai na ke hannunsa shine Allah kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kimanin dutsen Uhud na zinare da bai kai rabin mudun da sahabi ya ciyar ba ko rabin mudu ma ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwana abin da malamai ke cewa idan ka duba in ma hukunci zaka yi lalle malamai sun fi ba da gaskiya da tabbacin wato kasantuwa kan daidai kan ɓangaren sayyidina ali ibn abi talibin akan ɓangaren muawiya ɗan sufiyan amma su ma sun yi ne bisa ishtihadi bisa wato suna tsammanin abin da suke kai gaskiya ne dama shi wanda ya yi ƙoƙarin nemo gaskiya ko dai ya zamto ya dace da gaskiya ne ya samu lada biyu ko kuma ya kuskure ya samu lada ɗaya in ji wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zai ce to duk da sun yi faɗan eh sun yi faɗa ma amma duk da sun yi faɗan wanda ce idal taqal muslimanu eh, muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai biyu suka haɗu kowa ya dauki takwabi da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk suna me suna wuta malamai suka ce a'a ba wai haka zance yake kai tsaye ba sai idan sun halatta wa junansu halaccin yaƙar me. 'yan uwansu amma suna ganin kana nan musulmi ni ma ina nan musulmi amma kowa na kokarin tabbatar da gaskiya ne wannan dai ya sa ƙarshe abin ya rikice ya yaƙi a ya zamto yaƙi balle inda za mu karanta tarihin yadda yake asali 'yan uwana ba fa an zo niyyar yaƙi bane ba kuma ba sayyidina ali ko sayyidina muawiya ya ba bada umarnin cewa a rugun tsime da yaki ba dama cikin kowane bangaren akwai bata gari wannan bata garin su ne suka mi suka haifar da yaki ba tare da su sahabban suna mi suna so su sai an yakin ba kun fahimce ni shi ya ma da suka daidaita sai wasu daga cikinsu suka ce a shi kenan sun zama mutanen banza wai daidaitawa fa wasulhu luhu, in ji qur'ani sulhu shine fi alheri amma wai sulhun da suka yi suka samu matsaya aka daina wato rigimar sai wasu suka ce to shikenan shi sayyidina ali da yadda aka yi sulhun da shi duk da cewa ya dan fi gaskiya gaskiya shi ma daga yau ya zama arne ya zama kafiri wannan ya sa abdurrahman ibnu muljim ya yanke hukuncin cewa shi zai je ya kashe shi wani kuma aka tura shi je kashe muawiya wani ya kashe amr bin al-as wani ya kashe abu Musal al-ashari duka waɗanda suka je dan kashe mutane guda uku nan ba su ci nasara ba wanda ya je kashe sayyidina ali shi ne ya ci nasara kuma da ya kashe sayyidina ali yake jin daɗi yake mai alfaharin kashe sayyidina ali har wani almajiransa imran ibn hitan yake cewa kai da ma a ce ni na kashe sayyidina ali man yake cewa ya barbatan min taqiyin ma arada biha illa li yablugha min dhil arshi inni la adhkuruhu yawman fa ahsabuhu aw fal bariyati inda allahi mizana yace yake wata duka da kika fito daga takwabina kika sari kan sayyidina ali wacce ba a nufi komai da ita ba sai neman yaddar Allah subhanahu wata'ala sau da yawa idan na tuna irin wannan dukan da yi da sarar da yi sai ce kai da ma a ce ni nan ina ganin wato ranar gobe kiyama fa yafi kowa nauyin ma'auni shi yasa wani ahlus sunna ya maida masa martani ya ce masa يا ضربة من غوين ما أراد بها إلا ليصلى عذاب الله لي نيرانا إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن إمران بن حطانة ya ce ya ke wata bugu da ta fito daga gurin sha-sha-sha batacce wacce bai yi niyyar komai da ita ba in ban da ya ɗanɗana azabar wuta duk lokacin da shi sai na tsine masa na tsine ma almajiransa da ya wacce waka ba yan uwana haka lamarin ya kasance saboda haka rigima da ta faru amma kamata yayi mukami bakinmu bakin mu um, yad'uhum ila aljannati shi yana kiransu zuwa ga aljanna wa yad'unahu ila nari ba an ce waɗannan yan aljanna bane ba waɗancan an ce ‘yan wuta ba ne ba a'a kira kawai yake zai yiwu mutum ya yi kuskure amma don ya yi kuskure ya aikata aiki irin ‘yan wuta sai zamto ɗan wuta la kuma mutum ya yi aiki irin ‘yan aljanna sai zamto ya aikata ya shiga aljanna ya shiga ya shiga aljanna kai tsaye a'a lamarin kawai ana lura da me mutum ya cika ne ko menene abin da mutum ya kudure a zuciyarsa insha Allahu mai yiwa wani lokaci za a samu dama a yi lacca akan irin waɗannan gaɓoɓi don suna da matukar mahimmanci yana daga cikin abubuwan da wasu ke amfani da shi don zama kafofin mutane su kai su zuwa addinin zagin sahabbai قال يقول عمار يتي سي عمار زي رنجنا تشيوا اعوذ بالله min ne shi ammar dan yasir ya kasance yana cewa ina neman tsari a gurin Allah daga fitintunin zamani lalle yan uwana lalle yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya ringa yawan maimaitawa na addu'o'i musamman a ƙarshen tahiyarsa ƙarshen tahiya ya ringa addu'ar Allahumma inni a'udhu bika من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال سنة تمنزون الله صلى الله عليه وسلم باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد بابي da babu laifi a neman taimakon kafintoci wasu na'i da masu sana'ar hannu kaga ai kafinta ma sana'ar hannu yake yi to amma nan gurin an kirawo shi ne na musamman saboda wato irin rawar da suka bayar a wajen gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma a wajen kera mambarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma yana yin huduba a kansa fi a awadil wajen kera wato maɗaukayyar mumbari wal masjidi da ma sauran ginin mai masallacin babu laifi a ai a nemi gudunmawarsa ko dai ya zo ya bada fi sabilillahi ko kuma in abun na kuɗi ne a biya shi kuɗi in ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya so ya sayi filin da za a gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ba ya ce a faɗa masa kuɗin sa nawa bane ba amma masu filin suka ce a'a a ba za mu nemi wani abu da me filinmu ba muna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني أبو حازم قال عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أمر أمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن قتيبة ابن سعيد ابن تميل ابن طريف الثقفي البغلاني أبو الرجاء عبد العزيز سيني عبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم كما سنة سلمة بن دينار دقى أبو حازم إن كان سلمة ابن دينار دقى سهل ابن سعد الساعدي صحابي من زن الله الله صلى الله عليه وسلم شيكما الله شكالا مسيدا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa wata mata wanda na san jawabi akan wannan ya gabata lokacin da muka yi cikakken bayani akan mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mata an muri gulamakin najjara ina so ki umarci yaranki wanda yake kafintan nan ya amalli a awadan ajilisu alaihinna wanda zai mun mumbari wanda yake mai dauke da kafafuwa wanda yake mumbari da ke dauke da mai matakalu wanda zan ringa zama ina yin hudu ba a kai jawabi ya gabata dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma daga jingina a kututturen dabino zuwa mumbari na zamani eh, saboda yawan masallata yawan musulmai ya zamto cewa yana so ya ringa tsayuwa akan wani abin da kowa zai hange shi daga nesa a nan gurin kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi gudunmawar wani mai aikin hannu mai sana'ar hannu wajen gina masallaci saboda haka ayon bendas kafintoci magina da sauran masu aikin hannu da za su ke da irin rawar da za su taka electricians ko riwayas su ma in suka ba da nasu gudunmawa in za a gina masallaci sun yi daidai in aka nemi taimakonsu sun yi daidai idan kuma suka ce sai an biya su su kuma suka yi rangwame su ma ba za a ce sun yi laifi ba قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن عيمن قال عن أبيه قال عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فأملت المنبر أنكر بعدك imam bukhari ya karba daga malamansa khallad shine khallad ibn yahya shi kuma ya karba daga malamansa abdulwahid ibn ayman al-habashi al-makki daga babansa ayman al-habashi daga jabir dan abdullahi allah shi kara masa yadda cewa anna mar'atan wata mace a zamanin manzon allah ta ce ya rasulullahi ya manzon allah ala aj'alu laka shay'an taq'udu alayhi na ga yanayin da ke zama a masallaci mai yiwa mu na baya can ba mu hango ka me zai hana in sa a kera maka wani abu kamar mambari da za ka ringa wato zama a kai kana mana huduba ko kana mana karantarwa fa inna li gulaman najjaran domin ina da wato wani yaro wanda yake kwararre a wajen harkan kafintanci kala sai manzon Allah ce in shi iti min bara in kina ganin zaki iya mun haka ina shirye sai a zo a yi mun mimbari kaga bambanci tsakanin waɗannan hadisan guda biyu da muka ji yanzu a wancan yana gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya nema a wannan kuma yana gwada cewa matar ce ta nema a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda malamai suka hada hancin hadisan guda biyu don kada su ci karo suka ce farko dai ita matar ne ta zo ta gabatar da kanta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tana shirye ta yi aikin alheri kaza tana da kuma abin da za ta iya yi domin tana da yaron da zai iya yin wannan abu. sai aka ɗauki lokaci bata kuma ta zo ta yi ba bata zo ta yi ba wannan ya saka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mata ya tunatar da ita wannan aikin alheri da ta yi mai yiwa shaidan ne ya fara wato kashe mata gwiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaburar da ita zuwa aikin alheri babun man bana masjidan babi da zai mana bayanin akan ina ladan da mutum ke samu idan ya gina masallaci ubangiji Allah ya ba mu dukiya ta halal Allah ya ba mu nagartacciyar dukiya da za mu ciyar da ita wajen ayyukan alheri ya ku masu kuɗi ba za mu ci ba za mu sha alwashi ba amma muna fatan Allah ya ba mu na halal irin naku Allah kuma ya ba mu ƙarfin gwiwar yiwa addinin Allah aiki da shi manzon Allah ke cewa ni'imar rajulu salih ni'mal malu salihu lirrajulu salih madalla a ce wato dukiya ta gari ta shiga hannun mutum na me na gari yan uwa domin dukiya kayan aiki ce dukiya abin da ke gudanar da rayuwa ne tsayuwar rayuwa tana kan dukiya wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan talauci kuma wato abin neman tsari ne Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yana neman <clears throat> wato tsari daga talauci saboda haka yana daga cikin abin da muke sakashi da shi gina masallatai abin kunya ne dan uwana kana musulmi kana da dukiyar da zaka iya gina masallaci kana da dukiyar da in ka cire miliyoyi kaza kayi aikin alheri ba wani abin da zai ragu a dukiyarka amma sai dai shaidan yana karanta maka talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqara wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum min maghfiratan minhu wa fadla shaidan ne kullum ke cewa wato wannan lissafi fa idan ka cire 2 miliyan 3 miliyan 5 miliyan cikin dukiyarka kai aiki kaza za a samu taskaro mai yiwa waɗanda kuke tafiya tsare kunka na kuɗi ba abin mamaki bane ba zuwa gaba ko nan da shekara ka daya su fika saboda kai ka samu tasgaro sai zamto cewa mutum bai san ma me yake yi da dukiyar ba kawai tarawa ke yi kamar da wani mawaki larabci ke cewa wai ghinan nafsi ma yakfika min saddi khillatin fa in zada shay'an ada zaka gina faqra wadata daga zaran ta karu akan biyan bukata ta koma talauci duk kullum kana cikin ɗawainiyar me ɗawainiyar dukiyar kamar yadda talaka ke cikin ɗawainiya da fafutukar neman abin da zai ci saboda haka ayyukan addini gina masallaci gina rijiya kyautata ayyuka kyautata hanyoyi bayan Allah akwai mawadatan da za su iya taimakawa a gyara hanyoyi hanyoyin angwanni gina kwalbatoci taimaka waɗanda suke suke cikin halin kakanikayi wanda wato jarinsu ya karye waɗanda suka bashi ya karye musu aka ga abubuwa da yawa na shiga aljanna ga aljanna Allah ya ba da ita a hannunku amma shaidan na karanta muku ƙarya yana muku fitsari aka Allah ki ashe mu Imam al-Bukhari ce qala haddathana Yahya ibn Sulaiman qala haddathana ibn Wahb qala akhbarani Amr أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة wannan hadisi imam bukhari ya karba ta hanyar malamin sa yahya ibn sulaiman ya karba daga abdullah ibn wahab daga amr amr shine amr ibn al-haris wanda malamai ke masa take da badratul ghawas anna bukairan bukair haddathahu anna asim ibn umar ibn qatada عاصم ابن عمر بن قتادة حدثه يا باش اللاباري أنه سمع عبيد الله الخولاني ياجي عبيد الله الخولاني ينشيوا ياجي عثمان بن عفان الله شكرا وسيدا ينشيوا إن قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ساتن دي قباتا jawabi ya gabata kan matakai yanda masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya taka yanda yake a zamanin manzon Allah da yadda yake a zamanin sayyidina abubakar da zamanin umar da zamanin usman in ba manta ba a satin da ya gabata mun karkara zance cewa masallacin ya bunƙasa ne ya yalwata ne ya yi girma da faɗi ne a zamanin sayyidina usman wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ji daɗin yanda Usman ya ba da wato mahimmanci wajen ƙara faɗa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da inganta shi da ƙawata shi ba wato inda kaulin nasi fihi hina bana masjidar rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da ya gina masallacin manzon Allah sayyidina Usman gina wayi yayin da ya kwaskwarima ya sake kera ya sake gyara ya yi tarmimin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innakum akthartum kun cika da surutu wannan ya ce ya ce wancan ya ce an yi cece ku ce akai wa inni samitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ni kuma wato ban damu da abin da kuke faɗa ba abin da nake nufi da wannan aiki nawa ina so in samu gajiya ne daga rabasan zancen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa man bana masjidan wanda ya gina kowane irin masallaci a wasu ruwayoyin da ba nan cikin bukari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka cewa me walau ka mis'afi a ko ka koda kamar wato Ah, shekar hasbiya ne ko san sheka gidan tsuntsu ka san ɗan ƙaramin abu ne ko da a ce masallacin da ka gina ɗan karami ne bai wuce wannan ba Allah ya yi alkawarin gina maka gida a aljanna a nan gudun abin da za mu ɗauka na usman ya fahimci wannan hadisi cewa da gina masallaci da sake kwaskwarima wa masallaci duk na sa mutum ya samu wannan garaɓasa da gina masallaci da sake kwaskwarimawa wa masallaci duk sunansu gina masallaci zai samu ladan mambana lillahi masjidan kala bukairun bukair ya ce amma fa ina tsammanin da aka bani labarin an ƙara da cewa ba wai gina masallaci kaɗai ba wanda ya gina yabtaghi bihi wajha Allah wanda yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala da ginin nasa ‘yan uwana masu gine-gine masallatai wani na ginawa don Allah wani na ginawa don a ya burge mutanen anguwarsu wani kuma kamfen yake da gina masallaci ‘yan uwana ba wai kushewa nake so ne ba don ba aiki na shine kullum kushe-kushe ba ina so a gyara mutane su gyaru ne ba wai kawai mu faɗa mutane mu ba su haushi ba abin da za mu ce shine yi ƙoƙari bawan Allah ka juya niyyarka ka nufi Allah subhanahu wa ta'ala da aikinka domin in ka yi ba don Allah ba aikin da kai na banza ne ranar gobe kiyama za zo ga ka ga aiki amma kuma me aikinka bai amfane ka ba wa ila ma amilu min amalin faja Allahu haba'an mansura ga aiki himi ka zo da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya zamto kamar kuda kamar babu yan uwana Allah ya kiyashe mu Allah ya sa duk abin da muke dan Allah karantarwar mu dan Allah ne wa'azin mu dan Allah ne rayuwar mu dan Allah ne komai namu da zamantakewar mu dan Allah ne sai fa ana hadawa da addu'a mai karatu da waɗanda ake yi wa karatun in ba haka ba shi ɗan yana da hanyoyin ɓatar da mutane in ya ga dama sai ya ɓatar da kai kana da'awa sai ya bi wasu hanyoyin da da'awa ta kai zamto kawai kana yi ne don ka more kana yi ne don ka burge mutane ko don ka samu albarkacin masallaci irin abin da ake cewa a zamani ko akala yana yi ne kawai don yi al'akulu biddini a yi kokari koyaye ne mu ringa ɗan kyautata niyoyinmu muna addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi Allahumma sabbit qalbi ala ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata Allah tabbatar da wa'adda zuciyarmu zuciyarka zuciyarki zuciyar kowane musulmi mai yin aikin Allah akan addini Allah ya sami dan Allah saboda haka yan uwana mahimmancin komai sai fa da ikhlasi in ba ikhlasi sunan abin da ake yi aikin banza aiki kadai ya sa mutum ya tsira sai ya yi dan Allah bayan kuma ya yi dan Allah ya bi sunnar manzon Allah a cikin wannan aiki banallahu lahu mislahu fil jannati Allah zai gina masa kwatankwacinsa a aljanna to an an ce kwatankwaci ana nufin cewa wanda ya gina masallaci mai inci sha biyu za a gina masa irinsa a aljanna a'a ba masallaci za a gina masa ba shi abin da za a gina masa gida kamar da a wasu ruwayoyi bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida ranan gobe kiyama gida kwatankwacin girman masallacin a'a kawai dai wannan misali ne domin kasan ana yin zancen lahira ana me ana hakaitowa mutane duniya don su iya sa abun a idanun zucinsu ko komai girman abu komai kyawun abu aljanna za ka iya tuna wani abu na duniya da ya kama da shi amma ba abin da ya hada su in ba mai ba in ba suna ba kullama min ha, min samarti rizqa kalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hun fiya, khalidu. Allah ya samu na ciki duk lokacin da aka azurta su da wani abu a aljanna ko aka kawo musu mangoro ko a kawo agwaliban aljanna ko aka kawo ayar ɗin aljanna ko aka kawo amarau ɗin aljanna ko aka kawo musu kunin zakin aljanna ko aka kawo kokon aljanna mutanen boci ko aka kawo masa ko gwatan aljanna sai a ce Allah sarki wannan gwata yayi kamar da duniya amma ɗanɗanansa daidai ke da duniya la wallahi ubangiji Allah ya samu cikin aljanna ubangiji Allah kyautata ayyukanmu Allah karɓi ayyukanmu Allah ya samu muna musulmai babun ya akhudhu bi nusulil nabli idza marra fil masjid wannan ma wani ladabi za a koya mana a masallaci masallaci gurin taruwar musulmai ne masallaci ɗakin Allah ne ana so kowane musulmi in ya zo masallaci ya je na cikin mai aminci in na kalle ka ta na kusa da ni sai in ji ina sanka ka kai ma kalle ne kana sana in mun tashi sallah in duba bayana ina son ka kai ma kana so na muna son junanmu saboda haka duk wani abin da yake cutarwa ba a so a shigo da shi mai masallaci duk da ya halatta a shigo da makami masallaci to amma ka ce in ka shigo da makami masallaci ka riƙe gurin cutarwa gudun kada ka cutar da mutane in bindiga ka shigo da ita masallaci to sai ka riƙe bakin mai bindiga yadda yake fitar da mai harsashin a in za ka yi wasa kaga ka yi wasa wa kanka in ka shigo da takobi sai ka rike mi sai ka rike gurin wato gurin kaifin in ka shigo da kibiya sai ka rike gurin da dan karfin yake tsinin yake in ka shigo da mashi sai ka rike tsinin wannan ne sa iyayen mu suke cewa in za ka mika wa mutum wuka sai ka rike gurin wato kaifin sai ka mika masa mai kotar domin wannan zai sa ka bi kai a hankali amma wasu waɗanda ba su da kulawa ba amma maki bane ba a garin miƙa ma wasu wuƙaƙe su me su yanke musu hanaye قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالك hadisi daga Qutaybah bin Sa'id ibn Jamil daga Sufyan shine Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali qala yace qultu li Amr nace ma Amru asamita Jabir ibn Abdullah kaji Jabir dan Abdullahi yana cewa wai marra rajulun fi masjidin fil masjid wa ma'ahu sihamun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamaninsa wani mutumi ya wuce da ta cikin masallaci ya wuce cikin masallaci wa ma'ahu sihamun tare da shi akwai mashi faƙal lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce masa amsik bin saliha rike gurin tsinin rike gurin karfa rike gurin tsinin domin kun san mashi ana yi mai ana yi mai marikar karfe ana kuma mai mai mai marikar wato itace to ko ma yaya ne tsinin da ya ne a hannunka dan gudun kada ka soki kowa a masallaci masallaci ba a so kowa jiki ka zo mana kana da shi a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kada zo masallacin mu hadisi na gaba babul murud fil masjid babu da ke magana akan halacin ya halatta a wuce ta cikin masallaci ka fito daga wacce kofar ka wuce zuwa wacce kofar قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما موسى بن إسماعيل التبوذكي عبد الواحد ابن زياد أبو بردة ابن عبد الله wannan ababurda sunansa ya maimaitu da shi da babansa abu musa ashari ko anin nabi sallallahu alaihi sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man marra fi shay'in min masajidina duk wanda zai wuce ta masallacin mu ya zo zai wuce ne ko ya shiga masallaci ne zai je gurin wasu inda yana cikin masallaci au aswaqina ko kasuwannin mu matattarar jama'a dai fami manzon Allah binabulin ya wuce da wato mashi ne <coughs> ko ya wuce da kibiya ne falya a kudu ala saliha ya riki gurin tsinin la ya aqir bi kafihi musliman dan gudun kada ya soki wani musulmi wannan ke gwada cewa ana so ka kula da hakkin yan uwanka kada ka dauka cewa kai ɗaya ne kake rayuwa duk abin da ga dama za ka yi kamar da na faɗa ɗazu cewa ba ma mutane ba mala'iku ma in ka cutar da mutane a masallaci su ma sai sun cutu innal mala'ikata la tata'azza mimma yata'azza min banu adam bayan Allah za mu dakata a nan gurin sai yin Allah mai kowa mai komai ya kai mu sati na gaba sai mu tashi da babi da zai bayani akan wake-wake a cikin masallaci yau ma mun ja cikin waka daidai ne ko ba daidai ba ne ba sai mu je zuwa sati mai zuwa in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh